شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط نحمده ونستعينه ونستغفره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 ga watan farko 2014 saha muna cikin littafin usulun tarata na shehun malami muhammad ibn abu wahab tamimi yau darasi na nawa kenan darasi na uku Ya idan ba ku manta mun kwana a cikin abubuwa matsaloli guda uku da malam ya ce wajibi ne musulmi da musulmi amma dukkanin su su san shi shi ne na farko wato ma'arifatul abdi rabbahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa dinin Islam to malam ya kawo tambaya a gudun daidai gudun tambaya din muka kwana fa idza qila laka man rabbuka haka ne ko to malam yana da usulubi za ka ne cikin littattafansa da dama zai zai bujiro da wata tambaya sai bayar da amsa ko kuma ya bujiro da wata matsala misali da idan an ka ce kaza ya za ka ba da amsa sai ce in an ce kaza ga abin da ya kamata mutum ya bayar da amsa ko ya kawo wasu matsaloli wanda suke da ainihin wato masa'il filafiya ya yi tarjihi musamman a wasu littattafansa daban to wannan littafi ya yi shi ne na wato kamar a ce klas na sai e, wanda zai fara karatu wajibi ne ya san wa'annan abubuwa don shi yasa wasu halakat na cikin harami na madina idan ka je gudun malamin ka ce kana so kai karatu a gurinsa to zai sharɗanta maka zai ce maka dole sai ka yi haddar usulun karata gaba daya kai haddan kashe shubuhat kai haddan kitabu tauhid idan ka gama haddan nan ka zo ga almajirin sa ya jaraba ka in tabbat ka haddata ka yi haddan wanda za ka fara yin karatu ma abu ne sa na fata mai to kuma wannan shi ne karatu na mubtali musamman aka abin da ya shafi wanda zai shiga farko karatu ga wannan littafi ya kamata ya abu da shi yasa musamman da mana ya wallafa wannan littafin yana magana ne ga kananan almajirai na wata mai da shi yasa zai zai bujiro da yi mafi sauki kuma ya bayar da amsa usulobin littafi ta sai ce fa'ida idan qila kamar man rabbuka idan aka ce da kai waye ubangijinka kaga tambaya kenan ko fa qul rabbi allah ce ubangiji na shine allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami wanda shine ya rene ni shi ubangiji kenan Allah Allahu din alladhi rabbani wanda ya rene ni wa rabba jami'al alamin kuma ya rene dukkanin talikai bi ni'amihi da ni'imominsa malam usaimin ya ce a tarbiyatu abinda ake kira a tarbiya hiya an biha taqwimul murabbi shine ainihin wato abin da ke da kwai kula da kuma ainihin wato kawwala a ce wato eh, renon wanda kake kake kake shugabanta ko suke suke karkashin ka ri'aya ya yace wa huwa ma'budi wato faqul allahu rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin sai yace wa huwa ma'amuni wanda ya ne ni da limominsa ya ce ne ya bani ji ya ni gani ya bani hankali ya bani ni'ima ya kuma da ni'imarsa nike rayuwa da ni'imarsa nake numfashi to wanda ya muni wa'annan ayyukan sai ya ce wa huwa shi ne abin bauta na wata fahimta wato duk wani abu zai iya zamanto abin bauta a duniya to ya zamanto yana da rayuwa a hannunsa zai iya rayar da wanda ya ga dama zai iya kashe wanda ya ga dama zai iya bayar da ido ga wanda ya ga dama zai kurmanta wanda ya ga dama zai iya mallaka wa mutum arziki a lokacin da ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama zai talauta shi zai iya bashi mulki a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya gada dama zai iya zare mulkinsa wanda yake da irin waɗannan sifofin to ya cancanci abota ba kuma babu wanda zai ɗauki zai kammala maka waɗannan imomi gaba ɗaya sai Allah a tunanin mutum shine ina ne ya kamata mai mulki ya fito yanzu idan ka shanye mai za ka gani akwai makarantu masu tsada irin su la fontaine yaro ka za ka sa shi ka biya mishi yadda miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku a shekara karatun shekara ɗaya musamman in kana da yara guda uku za ka iya kace miliyan goma a shekara don yara da su yi karatu kuma idan suka yi karatu suka gama za a nema musu burus mafi tsada su je ko uk wato england ko kuma faransa ko kuma america ko kuma cikin kasashe ne wanda karatu su ya ci gaba zai je zo da diploma mai karfi amma da yake ikon allah ba haka nan ba ne za a gani wani a ƙauye zai yi karatu sai ma ya je ya yi bayan dabbobinsa zai zo kila a lebe zai fara karatu ai shi <laughs> nan ƙauye sun sani ko yara dole sai sun je sun yi bayan tukuna za su zo ikon kila a karfe tara zai fara wata rana ya zo ya yi kari wata rana bai yi kari ba bai masan mai kudi recreation ba a haka zai yi karatu ya tashi a ƙauyen nan kuma ya ci Certificat ya ci bpc ya ci bac ya je université ya fito wata rana a ce shi ne shugaban da zai mallaka wa'anda yaran da suka yi karatu makarantu masu tsari wannan shi ne iko allah ne allah na iya bayar da abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama kuma inda ya ga dama ba inda ake tsammani sama za ka mutumin ƙauye zai zo ya zama shugaban ƙasa kuma sai mulki 'yan birnin gaba ɗaya ina fata ku yadda to wannan wanda yake da wannan iko to shi ne ya cancanci a bauta mai ne malai ya ce wa huwa shi ne abin bauta na laisa ni ma'budu siwa ba da wani abin bauta ko ma baya shi wannan Allah wanda ya tattara waɗanda sifofin gaba ɗaya والدليل قوله تعالى دليل akan haka ne magana Allah subhanahu wa ta'ala da yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah kamar an yi tambaya wai Allah nan shine aka ce rabbil alamin wanda yake renon talakansa gaba daya yana sauka musu ruwa fitar musu tsire ya ba su ainihin wato oxygen iska na numfashi ya ba su rayuwa idan su cuta ya kama su ya ba su lafiya shine mai renon talakai, wa kullum masu wallahi alam duk abin da ba Allah ba duk halittar da ba Allah ba to taliki ne sai malam ya ce wa ana wahidun min zalikal alam ni kuma ina ɗaya daga cikin wa'annan talikai ne saboda ka shine ubangiji na abu bauta na fa idza qila laka bima arafta rabbak da bi ka ubangijin ka gaskiya akwai wani hadisi da yake yawo a bakin mutane duk kafin mu je karatu ƙasa mai sarki أعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف wani babban malami shek abdul muhsin abbad babban malami ne ya sauke kutubu sita gaba ɗaya yana da kujera na karantarwa a cikin masallaci annabi alaihi salatu wasallam a garin madina ya koyar da bukhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da ibn maja da nasa'i gaba ɗaya ya koyar da su yaso yasokile kumwenzi kama bukhari ya yakali bukhari bwe uche watabiwa sake kama abona sahihi muslim ni sake mimi itawa na watakwenda to shine muka rubuta wannan hadisi muka ce malam ya inganci wannan hadisi yace wani hadisi muka ce arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'rifu wallahi bi taqji ya bai taba ji wannan hadisi tun da ya ga kuma malamin hadisi ne kuma su hatta muhammad din albani ya kafa dalili a cikin wasu littattafansa a kan wasu maganganu na sheikh abu muhsin abba ba wai karami malami ne ba to shi ne muka dukuka muka dukuka muka ce mine ina ne asali wannan hadisi ina ji hadisi na kawai afirka ta ke <laughs> bai je ce waje ba magana tushe ba فإذا قيل لك فإذا قيل لك بما عرفت ربك ذاك تشدكي دمي كسر وبنجيكا فقل بآياته ومخلوقاته na san ubangiji na ne da ayoyinsa da kuma halittunsa shi asali aya a larabci a lugar larabci idan aka je aya ma'anarsa alama na wata alama shi ne aya Shi shine bahaushe yake cewa laya na wata eh ai qur'ani yana kumshe da ayoyi ko kuma aya matluwa akwai aya wanda yake karantawa ne ake kuma akwai aya wanda yake hissi ne wato magana cewa bi ayati wa makhluqati am ne da khas idan aka ce aya ya kumshi hatta da makhluqat din gaba daya duk halittu suna cikin aya وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد cikin duk wani abu idan ka tsaya ka azana nazari a kai to za ka ga akwai alama wanda take nuna cewa Allah shi kadai ne abin bauta na wata fahimta wato ayoyi da dukkanin su abu ɗaya ne wa min ayatihi sai da ya bambanta aya anan da kuma ainihin wato makhluqat za mu zo mu ji bayaninsa wa min ayati al-lailu wan naharu wash-shamsu wal qamaru mala ya ya yi bayanin ayoyi shine abinda wato hankali zai iya gane ba tare da an wato za a iya shafa ko da makamanci haka ba amma makhlukat za a iya shafan su ina fata fahimta muhammad bin salih al a cikin wasu littattafansa ya tabbatar da cewa abin da ake kira a duk da cewa kowanne yana iya mai gurbin kowanne amma idan ana so a raba za a ce abin da yake ma'anawi shi ne za a ɗauke shi a matsayin aya misali irin ayoyin alkur'ani da ake karantawa da sauransu kuma abin da ya zama to hissi ne za a iya taba shi ina fata ku yadda wa'annan bangarori guda biyar na jikin mutum na iya riskansa ko ta hanyar gani ko ta hanyar ci ko ta hanyar shaƙa ko ta hanyar dandalo, ko ta hanyar taɓawa wa'anda su ne ake kira su alhawasu hams duk abin da za a iya riske shi a wajen bangare wa'anda abubuwan to za a iya kira su halitta mahlukat na fata fahimta to amma da ya kawo a sha'an lairu wani har dare da rana ba a amma a shamsu wal kamar halittu ne wanda za a iya mushahadarsu duk da jadadar lanar ranar ma ana iya mushahadarsu amma akwai wani guri da za ka je sai su yi sai su yi wata shida ba su ga rana ba ko shekara ba ina wata mai kuma idan rana ya fito sai zama ta abu mamaki da za a ce yo jama'a ku zo rana ya fito da a kawo su afirka wani ba sai ya fita akan su ba kuma bai jima ba kusan ramadan akwai wani dan uwa can ya bugo yana tambaya a uk a ingila ya ce garin da suke gaba ɗaya inin gaba ɗaya bai wuce awa biyar da minti arba'in da biyar ba inin gaba ɗaya suna sallar asibaya wajen karfe tara da wani abu sannan kuma kafin karfe wajen karfe uku na marice rana za ta fa to ya ne azumin su azumin su haka za su yi wannan awa awa biyar ko shida ɗin shine azumin su kuma ana bala'in sanyi ina wata akwai yi amma in guri rana baya fita ne kwata-kwata to za a kiyasta wani gari ne wanda yake kusa da su ga misali a ce gini rana baya fita tsawon shekara ko wata shida idan aka yi katare watan ramadana ya faɗo a cikin adadin kwanaki ko adadin shekaru na watanni da rana baya fitowa amma jifa rana tana fita to sai su yi lissafin yan jifa a karfe nawa alfijiri su take fita na mata mahimta za su amfani da wannan lokacin daga lokacin jifa ya yi misali a ce karfe biyar alfijir su zai fita za su tsaye da ci abinci da abin sha su ma sai su tsaye da a karfe biyar na safe a karfe shida na mulace za su yi bude baki su ma sai su yi bude baki a karfe shida na mulace za su kiyasta da garin da yake kusa da su na wata akwai ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر daga cikin ayoyinsa akwai dare da ini da wata da rana wa min makhluqatihi a cikin halittunsa akwai a as-samawati sab'a samai guda bakwai wal arduna sab'a kasai guda bakwai wa man hinna da abin da ke cikinsu, su wa ma bainahuma da kuma abubuwan da ke tsakankani su gaba ɗaya halittu ne na Allah wanda Allah ta'ala ya halicce su ya baza su a cikin doron ƙasa domin a ɗauki izina a kai cewa shi ne ya halicce su kuma shi ne ya cancanci abota mashi wa dalilin qawluhu ta'ala dalili akan wannan maganar Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar a cikin ayoyin Allah alamun da za a duba a san cewa Allah na nan don saboda ka duba duniya ka duba yadda aka da ƙasa aka aka watsa duwatsu an sanya wa'annan duwatsu ne domin su rike ƙasa ina fata fahimta sammai bakwai da kasai bakwai da abubuwan da ke tsakankanin su da abubuwan da ke cikin su gaba ɗaya halittu ne na Allah su kan kansu suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura babu abin da ba zai wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ba wa min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal qamar na daga cikin ayoyin Allah dare da rana dare da ini da wata da rana la gino nishabtu wala kama kada ku yi wa rana gina kada ku yi wa wata sujada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kaga nan ne abin nan wajul istilal mai abin nan mashhad din cewa ni lillahi ku bautawa Allah alladhi hunna wanda ya halicci wa'annan halittu din in kuntum iyyahu ta'buduna in har Allah za ku yi bauta saboda haka da wata da rana ba su a musu bauta ba akwai basi da na rubuta a kan rayuwar sayyidina ibrahim alaihi salatu wasalam da gugurwa da ya sha a wajen bangaren da ba su ya kai kamar shafi ɗari to a ciki menene gaskiyar maganan cewa mutum ya je ya tsaya a gurin da ake yi wa ake mushrikai suke wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka dan da'awa ina fata mai ta falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma aflaqa la uhibbu al-afilina falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi فلما أفلا قال لئن لم يهدي من ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون na wata kwaye da kuma bayanin su na cikin suratu a sofati da kuma na cikin suratu al'ambiya da sauransu duka na tattaro ayoyin da suke magana akan sayyidina ibrahim na Alqur'ani gaba kuma na bi tsarin tafsiran malamai akan waɗannan matsaloli da kuma malaman zamanin nan me suka fahimta akan wannan abu malamai na tafsiri na wannan zamani idan aka ce wannan zamani wai ba wanda muke rayu da su ba a wanda muka haɗa zamani kamar shekara ɗari da su irin su ɗari ko ɗari biyu duka za mu ya mu ɗauke su zamanin baya irin su imam shaukani irin su muhammad amin shangeti da sauransu ina wata an yi ya halatta akan da'awa mutum ya je inda ake wa allah ta'ala shirka ya musu da'awa ya halatta amma akwai bawabit akwai abubuwan da ya kamata mutum ya bi na farko ya zumunto shi ya cancanci ya zama mai da'awa na wata ba dan ba kowa ne zai iya magana akan komai ba dole sai ka zama to kai din ka cancanci da'awa wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu ba ka cancanci da'awa abinda za ka je ka hana din nan kana da fikira amma a kansa kana da dalilai ingantattu wanda ko kowane irin shuwa aka bujiro maka za ka iya kawar da su na wata fahimta dole ya zama to kana da kafa'a ilmiya kana da kafa'a ta ilimi wanda za ka iya gansar da wanda yake son gaskiya sannan kuma za ka zaɓi lokacin da ya dace ka je sannan kuma za ka tsara kalmomin da suka cancanta ka faɗa a wannan wuri da in ka je ka zagi abin bautansu ba za su iya fahimta ba na wata fahimta ai sai na ibrahim ya bi abubuwa da dama kafin ya ci ufin lakum in an zo ufin lakum an zo karshe kenan ina fata an fahimta allah ta'ala ya taimake mu ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أكافو أكافو حديث من الله عليه الصلاة والسلام كيكيوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يصرفن في مواقع في مواطن التهم وفي مواقع التهم حديثي ne da'ifi bai da inganci kuma Muhammad Nasir ne Albani ya kawo shi a cikin silsilat silsilat al-ahadith ad-da'ifa a cikin littafin sa saboda haka zaka ni ana yawan karanta wa'annan wannan hadisi musamman akan irin wa'annan matsaloli to bai da inganci hadisi ne da'ifi wa qawluhu ta'ala da kuma faɗa Allah ta'ala inna rabbakum kaga rabbi Allah alladhi rabbani wa rabbani bil alamina ko to shi shine inna rabbakum lalle ubangijinku ne wa Allah Allah الذي خلق السماء fi خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش shine wanda halicci samai da kasai cikin kwanaki guda shida farawa ranar lahadi karewa ranar asar ranar juma'a na wata fahimta tun mastawa an al'arshi sannan kuma ya daidaita akan al'arshinsa akan saman bakwai yushin lailan nahara dare na lullube hasken ini ya turubu hatita wato dare na shigan ma rana kuma rana na shigan ma dare ya turbu wa aziza kowanne yana gaugawan wato biyayya ga umarnin da Allah ta'ala imar wa shamsa wal qamara da kuma rana da wata wal nujuma da tauraro musakharatu musakharatin bi amrihi dukkan su an fore Allah ta'ala iforar da su da umarninsa Allah ya ce ala lahul khalqu ku saurara halitta gaba daya na Allah ne wal amru kuma lamari gaba ɗaya na hannu Allah babu wanda ya wani abu daidai da mithqala dharratin wanda ba da izini Allah tabarakallahu albarkatu Allah ya yawaita rabbul alamin shine ubangiji ta kaga ko karfin istidlali ko to magana kuma Allah ta'ala ya ne ta akan arshi sa wannan maganganu ne wanda mun sha faɗa shi faɗan shi wato wai nema ma Allah jiha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani mai tsarki cewa shi yana saman bakwai akan al'arshinsa wannan abu ne da yan bidi'a sun yi fushi su yi kuraje to amma ayoyin alkur'ani haka ake nuna na wata an ta duk wanda ya ce ba zai nema ma bai yadda Allah na sama ba sai a tambaye shi Allah yana ina sai ya ce maka Allah yana ko ina to ko ina ba kuli bane idan kana tuhuma ahlus sunna sun ce Allah yana saman bakwai akan al'arshin sa kuma ba su suka faɗa ba sun maimaita ne abinda da alƙur'ani ya faɗa na wata maita sai ka zo ka ce a'a sun nema ma Allah guri nema ma Allah guri din nan bai halatta ba haramun ne so sai aka ce da kai to Allah yana ina ka ce yana ko ina ko ina ba guri bane ai ko ba guri ne sai ka ce to kafin allah ya halicci sama din yana ina sai a ce da kai kafin ya halicci ko ina din yana ina da ko ina ma ya halittarsa akai yadda aka halicci sama haka aka halicci ko ina idan baka yadda allah na sama ba kafin ya yadda da abin da Allah ta'ala ya siffanta kansa na sunaye da sifofi sai ka kuta duk lokacin da kai talaka ne kake baka yadda da irin matsayin da Allah ta'ala ya dora maka ba za ka yi rayuwa masu kuɗi sai ka sha sai ka sha wahala wato tuma sankara ko da kafuri ne ya faɗi magana wanda ya cancanci a rubuta shi da ruwan zinariya a lokacin taron su da aka yi na mutu da a vincent a addis ababa kasar ethiopia kafin a kashe shi da wata biyu za ka same shi a youtube ka rubuta tuman sakara zai kawo ka dukkanin disko in da yi daga cikin abubuwan da ya faɗa ya ce la seule façon de vivre tranquille c'est d'accepter qui nous hanya mafi sauƙin rayuwa a duniyar nan wato shi ne ka yadda waye kai ka karba waye kai matsayin da Allah ta'ala ya baka sai ka rayu lafiya idan Allah ta'ala ya baka bai baka dukiya ba kace za ka yi za ka shiga gonar masu dukiya sai ka sha wahala idan Allah ta'ala bai baka ilimi ba kace za ka shiga gonar masu ilimi sai ka sha wahala na wata mai amma menene matsayin da Allah ta'ala ya baka a duniyar ne na farko ka san matsayinka na biyu ka karbi matsayin da Allah ta'ala ya baka sai ka futa na gani ana ya kamata mu kwana